Mm. matsalar mutane illa sun tsaya kan sunar manzon Allah don abinda kullum nake faɗa al'umma su wanda za su samu hoto mai yawa idan aka ce wane ce shi yana bin ɗarikar shehi wane shi yana bin wali wane shi yana bin wali wane idan ka tambaye shi yayi wali wane zai ce ne wane dan wane dan wane dan Fatima dan ko dan Husaini ko dan Hassan dan Aliyu wane wane wane dan wane dan wane dan Fatima dan dan Hussein dan Fatima dan Hassan dan Fatima dan Hussein dan Fatima dukkan su kowa na so ce shi jikan annabi wannan tun da dai sun yadda su jikokin annabi ne abu ne mai saukin warwarewa jikokin annabi ne eh jikokin annabi ne wali wani jikan annabi ne eh jikan annabi ne dan Allah da shi da kakansa wanne yafi falala wanne yafi daraja wanne yafi matsayi to shikenan ni ba zan bi jikan ba zan bi kakan me laifi na sannan idan shi jika ya zama nagari sai na buka kansa sai ya fushi kaga in mun rabu a nan gurin ba mun haɗe a can sama to don me zan yi faɗa da muka rabu a nan a nan ƙasa muka rabu a reshe sai muka haɗe a ina a can asali a tushe to me da rigima ni ba zan bi jikan ba amma zan bi kakan shikenan magana ta riga ta kare to shikenan kuma na laifi kenan wallahi tallahi ni dai ba zan buji kan ba kakan zan bi shikenan magana ta riga ta kare to wato wanda yana ɗaya daga cikin sirrin da suke batar da jahilan cikinsu wawayen cikinsu ta hanyar raina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam galatsi ta ɗayan abu biyu wanda ba zai wuce wannan abun ba ima dai ya zamana wannan shi mai maganan jafaru jahili ne baki fituk ya yi wa mutane dodorido da sunan shi malami ne da rigan addini ya zo yake batar da al'umman manzo Allah jahili kuma ya ji daɗinsa ya zama ɗan tamore ya more imma kuma ya zama na bakin banasibe ne kiyayyar iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta matse ta makare zuciyarsa ta makare zuciyarsa ya zamana dan haka yake kai wa iyalan gidan manzo Allah hali wa bittali kuma ya nalu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga karshe kuma ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ɗayan biyu wallahi ba wani na uku imma ya zama na jahili baƙin jahili a rigan malamai imma in ba jahili ba ne ya zama na kuma baƙin banasibe ne saboda wannan dama kuma ba salafe kusan wannan sifa ce amma na dukkan wani ba wahabiye ba salafe cewa duk yadda ka ga ba salafe sufofi biyu ba su rabuwa da shi ko sufofi uku afwan ba su rabuwa da basalafi duk basalafan duniya ba wahabiyan duniya wallahi tallahi sufofi uku ba su rabuwa da shi mujassimi ne mai mai da Allah jiki mai mai da Allah gunki wannan duk wani basalafi wannan aqidarsa ce in dai ba wahabiye ne wannan aqidarsa ce na ɗaya ba na biyu maƙiyin manzan Allah ne duk ba wahabiye sai kaga yana da gaba da annabi sai kaga duk abin da aka jingina wa na manzan Allah sallallahu aka jingina annabi na falala sai ya sare Allahumma illa nadiran minhu ba rasawa ba a rasawa saboda cikin an ce wai fi kulli ailatin kharufun bal to ba a rasawa a cikin su kaga wanda yake yana da dan ana samun waɗansu ɗin wanda kila salafiyar ko saboda albarkan iyayensu sun zauna da bayan Allah za ka samu salafiyar guban bai ratsa su yadda ya kamata ba ana samun ɗaiɗaiku ana samun ɗaiɗaiku a cikinsu baƙin wake ko in ce farin wake a cikin baƙin wake ana samu amma majoritinsu ina magana akan majority duk ba salafi sai ka same shi mujassimi ne sai ka same shi mubghidun ne li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana kin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashaddal bughdi matukar ki duk daraja da zaka jingina wa manzo Allah zaka ga wabi yana ja baya kuma in kana son ka ga bacin rai ai mun sha ba wa yan uwa misali ko dau misali kawai ko ba salafi zagin ka yi yanzu ba wahabi ya zage ka ko a facebook ko a wani guri ko kuka haɗu face to face ya zage ka wallahi in kana son ka ɓatawa ba wahabi rai na rantse da allah abu ɗaya za yi karkara mazagi karkara mazagi yana zagin ka abu ɗaya za yi wannan abin da in ka yi ya fi ka ɗauki mashi ka soka masa a gurinsa ya fi jin raɗaɗi da jin zafi billahi lazi wani abu ne wannan shine daga ya soke ka kai kuma ka ambaci wani daraja na annabi a fiskansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashraful wujudi sharaful mawjudati annabi ya fi dukkan halittu ka faɗa haka kawai kaga yadda fiskansa zai canza ko in ka iya wani baiti na albirda kwaya ɗaya ka ja mai ka faɗa ka faɗa muhammadun ashraful a ashraful mawjudi mi ka fadu wani dai abu na falalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa mablaghul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim in ka fadi wannan na rantsi in ya san me ka fada ya ji ka fadi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi fi ka ɗauki mashi ka soka masa ku rike wannan da kyau tagen ne in ba salafi ya zage ka to in za ka rama kai kar ka rama da zagi abu ɗaya zaka mai ya shiga cikin kunci yadda ka san zai ji shi a cikin jahannama ka faɗa annabi ka ɗaukaka manzo Allah kana ɗaukaka annabi za ka ji ya shiga cikin fushi ya kama fushi to wannan shine sufofinsu guda uh, uku ko to biyu na ɗaya dai mujassimai ne na biyu makiya manzo Allah ne na uku kuma na nawasibu ne nasibai ne suna yansubuna al-ida ali ali baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sunna matakar kin iyalan annabi a tambayi ibnu taymiya a cikin minhajus sunna duk kalma da kasan za iya gaya wa sayyidina ali na zagi sai da ibnu taymiya ya gaya wa sayyidina ali a cikin minhajus sunna ya zage shi ya zage iyalan gidansa wannan dalilin ne ma hatta irin su ibnu hajar wanda sun zo bayan su ibnu taymiyan da kadan ibnu hajar ne al-asqalani sai da ya kawo yayi magana sosai akai yake cewa daga cikin malamai sun kakkasu akwai waɗanda suke danganta ibnu taymiya cewan munafiki ne li fi aliyin saboda wasu baƙaƙen maganganu da ya dinga soka sayyidina ali kaga dai ibnu hajar ne faɗa ba ni na faɗa ba ibn hajar ne kuma ibn hajar din nan ba yanda za ka yi da shi ba kai zaka yi yau ka yi musulunci in dai kana da'irar ahlus sunna na gaskiya ba da'irar ahlus sunna wahabiya ba ka ce ba za ka yi musulunci ka ce za ka yi musulunci ba ibn hajar ba gudumawarsa matuƙa za ka karanta sayyid bukhari za ka nemi ibn hajar la hijrata ba'da al-fatih to za ka samu irin waɗannan to abu ukun nan a kai salafiya suke kai Allah sun mai da Allah jiki manzan Allah duk falalansa sun rushe sun mai da manzan Allah ya zamanto mutum adi komana a tsakanin mutane ba kowa ba ne kin annabi sallallahu alaihi wasallam abu na uku shine ƙin iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to bisa wannan ta'asisin kiyayyan nan ne na iyalan gidan manzo Allah ta rufe wa shi Ja'faru wannan Ja'far din ta rufe masa ido har ya zama yana waɗansu munanan maganganu munanan kalamai wanda wai shi yana ganin abin mamaki mutum ya zo ka ce wannan waliyu na jika annabi ne jika annabi ne to shikenan ni ba zan bi jikan ba kakan zan bi Allahu akbar wa ya ce maka bin jikan bin sa ne istiqlalan bin jikan bin kakan ne kakan ne ya ce ka bi jikan daga lokacin da kakan ya ce ka bi jikan ka zo kana cewa ni ba zan bi jikan ba kakan zan bi sunan ka dan iska sunan ka mara kunya kuma bin kakan ba zai amfanar da kai da komai ba saboda ya maka umarni ya ce ga wasiɗan da za ka biyo ta kansu ka zo guri na ka ce kai ba za ka bu ba yanzu jafaru a nan waye wa raddi waye daga manzo Allah tunda annabi ya ce ayi ya ce shi ba zai yi ba haka ya faɗa ni ba zan bi jikan ba kakan zan bi ba haka ya faɗa ba to shikenan mu tawo cikin sayo muslim al-imam muslim ya fitar da hadisi cikin sahihinsa da sanadinsa daga zaidu bin arkam radiyallahu ta'ala anhu hadisi ne mai tsayi amma kulasa saman manzo sallallahu alaihi wasallam kala ce amma ba'adu bayan haka ala ku saurara ga harfin tambihi manzo yana jawo hankalinmu ayyuhan nasu ya ku mutane fa inna ma ana basharu manzo ya ce ni mutum ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam yushiku a atiya rasulu rabbi fa ujiba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kusata wato wato dan aiken ubangiji na ya zo min in amsa kira ma'ana manzo yana nuna musu cewa wafatinsa yayi kusa sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya ce to kar ku dauka bani nan annabi kaman ya san irin su Jafaru za su zo kaman ya san su Jafaru za su zo manzo sai ya ce to kar ku dauka dan bana duniya to manzo Allah ya ce ga abin da zan baku wanda in kun rike su fiffike ne guda biyu da su za ku yi tsuntsuwa ku tashi ku taho guri na yawwa amma in ya zama na kun basu manzo Allah kuma ya ce ba ruwana babu ba ni babu ku manzo Allah ya ce wa ana tarikum fikum saqalaini manzo Allah ya ce na bar wasu nauyaya guda biyu a cikin ku aha na bar nauyaya guda biyu a cikin ku ku rike su Allahu akbar ka ce kai ba ka rigi ba bari mu ji nauyayen manzo Allah ya sai awwaluhu ma na farkon su kitaballah littafin Allah fihul huda a cikin sa akwai shiriya wa nur da haske fa khuzu bi kitabillahi wastamsiku bi ku rike littafin Allah ku rike shi gangam gam fa hasa ala kitabillahi wa raghaba fihi manzo Allah ya kwadaitar yayi ta kwadaitarwa akan ayi riko da littafin Allah alqur'ani sun makala manzala sai ya ce ba kun ji na ɗaya ba na biyu abin da manzo yake so mu rike ya ce wa alu baiti wa ala baiti ku rike iyalan gidana to shikenan gashi annabi ya ce a rike iyalan gidansa ka ce kai ba za ka rike iyalan gidan ba kakan za ka rike annabi ya ce a bi iyalan gidansa ka ce kai ba za ka bi iyalan gidan ba kakan za ka bi ka gani ko kun gani kun gani ko wa ala da iyalan gidana uzakkirukumullah fi ala baiti ina hada ku da Allah ina gama ku da Allah ina tuna muku Allah cikin iyalan gidana uzakkirukumullah fi ali baiti uzakkirukumullah fi ali baiti so uku manzo Allah yana fada saboda ya san irin su Jafar za su zo su ce za su watsar da su ba su da amfani a gurin su ba sa son su ba sa kaunan su ya san su ibnu taymiya za su zo manzon Allah ya fada haka yanzu wani kuma yana nan ya fusata shak jafar shak jafar yi e. shak jafar yi e. ka rike iyalan gidan annabi da ka sake wani jafar don ka rabu da shi ka rike iyalan gidan manzala manzala ne ya faɗa in kai da a wasu sunnar da kake yi na gaske ne yanzu zaka jawo shi na kaga bai kamata ka jawo shi na ba bai kamata ka ji haushi na ba saboda me manzo na ce maka ya ce shi kuma wannan magana tasa ina ya tsinto ta ko a ruwan bagaja babu ita